wannan cikin da na samu zai iya zama abin kunya ta tare da ni da ku iyayena dalilin haka na gaba zan iya zama bagaran kashe kaina yarinyar nan cikin shege ta shine ta sha guba ta mutu cikin shege kwarai da gaske ciki kuma ranka ya dade ina ganin yarinyar nan su musu mu kamar mutuniyar kirki ashe macijin ka sari ka noke ne alhaji me ya shiga kan marwana ta ta sa kanta a cikin wannan bala'i a ringa jaririn na mamomi what wallahi an sace jaririn how comes ya aka yaga a ce jariri sabon haihuwa da bai san komai ba a sace shi ai dole ta yi kuka daga zu haihuwarsa jiya a ce an ɗauke shi wannan abin da ya faru ya riga ya faru babu kuma wanda ya isa hana faruwarsa Allah ne kaɗai ya san karatun kurma ai ko a cikin kwai akwai gabas sai dai in ɗan tsako bai yi niyyar yin sallah ya kamata a ce ki ci abinci saboda ma da lafiyarki idan na ci abincin shifa ya ci an mishi wanka kuka yake yi duk wannan ban sani ba to mai ta yaya zan iya sawa na abinci kawai mai addu'a Allah ya bayyana sa in kuma Allah ya sa ya riga mu gidan gaskiya mai masa addu'a Allah ya sa mai ceto ne me yake da faruwa me yake damun ka kai wallahi tallahi ƙarya ne ranka da wannan kamilalle yarinyar kuma yan sanda gaskiya irin ku take nema akwai abin da yake ba daidai ba a lissafinka shi yasa abin ya birkita lissafin tunaninka.